Me yake ingiza yara suna zama shashashu? Da hika da yara suke yi a cikin gari wani sace-sace da wani hada haka da su shaye-shaye to duk da yake ma haka tsaka kai da sahi magangaminsu su guda ne. menene magangaminsu guda matsala ta tarbiyya da ake fuskanta ba guda ba biyu ba akwai yara da wanda mun gani an kawo su bisa laihika an yi musu shara bisa laihika kuma kwana biyu sai a ga sun dawo kenan akwai matsala yara daga 'yan shekara nawa ne ake iya hukuntawa idan sun aikata wani laifi da abin da ya shahi bangaren shari'a na yara daga shekara sha uku ne in bakar shekara sha uku ko kisa kai laifin kisa ba zai hau kanka ba sai dai fannin diya ka za su biya amma a dokance dai dan kasa da shekara sha uku ba iya a arihin shi a kai shi gidan yari gara rigakafin shi ake kaiwa ga matsalar waɗanne hanyoyi da matakai ya kamata a ɗauka domin magance shashanci da yara suke yi hanyoyi suna da yawa na farko dai sai an koma ga uwaye sai an koma ga tarbiyyar nan tunda gwamnati ba shi da zai ma yaran kowa tarbiyya ba uwaye suna sakaci da yawa ka samu yaro matashi shekara goma shekara sha biyu zuwa sha uku ya kwana a gari uwayen shi ba ruwan ya kwana a fada ba su fiske nan an samu fado da yawa na geto wanda yara suna barna ciki har biki ma an yi to da inda yaro ɗaya biyu matashi uku hudu suka gamu wa zai ba wani shawara ba babba ciki kenan a gaskiya uwaye su tashi tsaye su san yaran suke ci yaro illa kwalce yake in makaranta ce yake in ma aikin apprentissage ne yake a kula kula ba ciyarwa da shayarwa ba kawai ka ajiye yaro gida shine kula a dole yanda kake kiwon dabba ka san ina ta yi in taɓa ce ka ta neman ta haka dole na yaro un pays.